أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau sha biyar yau ashirin da biyar ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da uku wadda ta daidai da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya za mu tashi darasi na saba'in da ɗaya a cikin karatunmu na al'iziya a shine babi na biyar a cikin wannan littafi shine al-i'tikaf babi albabul khamis fil i'tikaf ya keɓance shi da babi maimakon ya sanya shi a cikin babin azumi saboda a alaƙasa saboda kasancewar ba kawai a azumi ake yin ba wai kawai a cikin ramadan ake yin itikafi ba amma kafin mu shiga wannan akwai matsalar da muka soma bayani a kanta shine matsalar kafarar wanda ya karya azuminsa da gangan a cikin watan ramadan mun ambaci hadisin abu huraira radiyallahu anhu wa arda wanda shine asali da ya bayyana hukuncin wanda ya karya azumin ramadan da ganganci muka bayyana cewa duk da hadisin ya zo akan saduwa da iyali ne a cikin watan ramadan amma hukuncin ya haɗa dukkan wanda ya ganganta karya watan azumi na karya azumin watan ramadan a sawa'un da ci ne ko da sha cewa duk hukuncin su ɗaya ne cewa sai ya yayi kafara kamar yadda yake mazhabar maliko rahmatullahi alai sai dai kamar yadda muka karanta a cikin iziya ya ce kafarar da wanda ɗayan abubuwa guda uku ne ciyar da miskini ko 'yanta bawa ko azumi 60 a jere azumi na wata biyu a jere to an ce a cikin littafin ya ce al-tahir wato mutum ya yi su bisa zaɓi duk wanda ya so ya yi ya yi daidai to amma kamar yadda muka karanta hadisin jiya a wannan hukuncin ya nuna cewar akwai hadisi abinda hadisin abi ya nuna shine cewa kafarar al tartibi ne tartibi ake binta madogaran imam malik na ba da zaɓi shine hadisin aisha wanda ya ruwaito wannan kisa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya yi ɗayan abubuwan nan guda uku wanda wannan sarihi ne akan cewa tahiri ya bayyana ya ba shi zaɓi ne to amma kamar yadda muka ambata jiya hadisin aisha takaita hadisin abi hurere hadisin abi hurere shi ya bayyana hukuncin a yanda yake ba tare da takaitawa ba shi ku hadisin aisha an ruto shi bil ma'ana ne da ma'ana da takaitawa saboda haka abin da yake shine mafi inganci kafarar wanda ya karya azumin watan ramadan tartibi ake yi farko abin da mutum zai yi idan kafara ta kama shi na karya azumin watan ramadan shine ya yanta bawa ya yanta bawa idan ba shi da iko ko kuma babu bawan da zai yanta to sai ya ciyar da miskin sai ya yi azumi sai ya azumi wata biyu a jere idan ba shi da idan ba zai iya azumi ba sai ya ciyar da miskinai sittin wannan shine tartibin a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa yi zaka iya yanta bawa yace a'a zaka iya azumi wata biyu a jere yace ba zai iya ba a yace kai azumi wata biyu a jere yace ba zai iya ba yace to ka ciyar da miskinai sittin yace ba shi da shi e akwai waɗanda suka aje motocinsu akan hanya da Allah wanda ya san ya yi fakin akan hanya ya je janye saboda akwai wanda suke so su fita daga masallaci wannan shine tartibin ka yanta bawa in baka da hali sai ka tuwo koma zuwa ga azumi in baka da hali shi za ka yi azumi ba shi za ka koma zuwa ga ciyarwa amma ba bisa tahiri ba ne don haka tun da ba bisa zaɓi ba ne babu zancen cewa ga wanda ya fi a cikin littafin an ce abin da ya fi ciyar da miskinai amma haka a zahirin hadisi an nuna kan cewa abin da ya fi yan tabawa kuma akwai hikima a cikin wannan saboda yan tabawa idan mutum ya yan tabawa ya fitar da mutum daga kangin bauta to Allah zai yanta shi daga wuta kamar yadda ya zo a cikin hadisi marfu'i duk wanda ya yan tabawa to da kowace gaba ta wannan bawan shi ma Allah zai yanta gabobin jikinsa gaba ɗaya daga wutar jahannama wanda ya nuna muhimmancin da da musulunci ya sanya na wato a tabbatar ma da mutane yancinsu a kwato su daga cikin bauta duk da yake yanzu kun ga irin abubuwan da ake yi amma nau'i ne na bauta wanda za a je a kama a tsare su babu haƙƙi da irin waɗanda muke ba da labari an je musulmi an je an tsare su a ƙauyukan yalwan shandam wani ya nuna yana da muhimmanci a kwato su don a fitar da su daga cikin kangin bauta domin nau'i ne na bauta wanda aka mai da su suke yi to eh idan mutum ba shi da bawan zai iya zuwa ya samu bawan ya saya ya yanta shi ko da ku bautar wannan bawan ba ingantacciyar bauta ba ce yanzu kamar bayin da ake da su a mauritania ayyancinsu duk bayi ne na zalunci ba bauta ce ta ba jihadi suka suka kama suka zamanto bayi ba ba bauta ce ta hakika ba yara suke zuwa su ɗauka sai za su je su koya musu karatun alkur'ani mutanen mu sun ga balarabe sai a bashi a ce sharifi ne a je a bashi domin a bashi ilimin alkur'ani ya samu albarkacin zama da jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su je su sayar da su a matsayin bayi abin da suke yi kenan to kaga wannan bautar bauta ce wadda take haramtacciya amma kuma musulunci dole aiki yake da waƙi hmm? idan mutum ya saye su ya 'yanta su sayan tasu ya inganta yan tasu din ma ya inganta abin da dai mutum ba zai yi ba shine mutum ya saye su ya ce zai mu'amala bayi da su kamar alal misali ka je ka sami yarinya wadda take a cikin irin wannan ka je ka saye ta sannan ka ce za ka mai da ita kwarkwara domin asali a cikin asali a cikin asali a cikin wato mutum bai halatta ya zamanto ya sadu da mace ba sai babu wata shubha tunda akwai shubha da take tsaye kan cewa bautar ba ingantacciya ba ce to haka zalika su domin ya zamanto an yi istimta'i ba za su zamanto ingantacciya ba saboda haka sai dai mutum zai iya sayen su don ya intar da su da suna cikin bautar suna cikin bautar amma ba mutum ya saye su ya rike su a matsayin bayi ya ci gaba da mu'amala da su mu'amalar bayi ba to sai mu shiga babi na biyar fil i'tikaf al i'tikaf a wato suna ne masdari ne na i'takafa idan idan ya lizimci abu lizimta ya ce wa haqiqatuhu al-lubthu fil masjid lil ibadati ala wajhin makhsus haƙiƙanin itikafi shine zama a cikin masallaci domin ibada bisa fuska wadda take keɓantacciya shine fuskar da ta tara sharuɗin al-itikaf saboda haka kun ga a itikafi dole idan mutum ya zauna a gida ba za a ce ya yi itikafi ba dole sai ya zamanto a cikin masallaci shine Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku taba so alhali kuna itikafi a cikin masallatai a cikin masallatai wannan mutlaq ne dukkan masallatai ba a keɓance shi da wani masallaci sabanin wani ba saboda ka hadisin da aka rawaito daga Hudhaifa da yake cewa babu itikafi sai a ɗaya daga cikin masallatai guda uku wannan ra'ayin Hudhaifa ne ya ci karo da aya ya ce ba a itikafi sai a masallacin Makka na harami da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin baitul maqdis kuma shekul albani ya yi intisari ga wannan ga wannan magana ta hudhaifa har ma ya ruwaito ta marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma riwaya ta marfu'an ga annabi sallallahu alaihi wasallam bata inganta ba dan haka Allah cewa yawa antum akifuna fil masajid kuna itikafi a cikin masallatai dukkan masallatai sun shiga ciki wannan ita ce wannan ita ce ma'anar wannan ibada wa qalluhu yawmun wa layla aqallan itikafi kwana ɗaya da wuni ɗaya kwana ɗaya da wuni ɗaya wannan shine mazhabar malik a aƙallan itikafi mutum ya kwana ɗaya da wuni ɗaya a dalilinsa shine hadithin umar cewa ya yi alkawari ya yi bakance a cikin jahiliya cewa ya zai yi itikafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika zai yi itikafi a masallacin ka'aba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika bakan can da kai sai ya je itikafi na kwana ɗaya da wuni ɗaya wanda ya nuna kan cewa itikafin da ya kwana da wuni ɗaya shine abin da zai nuna mutlakin wato aƙallan abin da za a kira itikaf kenan wannan shine hujjan malik imamu shafi'i ya ce a'a ba shi da iyaka aƙallansa ko da tsakanin tsakanin azhar da la'asar ne za ka yi itikafi saboda haka idan mutum zai shigo masallaci sallar magariba zai zauna har zuwa sallar isha ya niyyar itikafi zai samu ladan itikafi a wajen imamu shafi saboda dalilinsa shine Allah ya yi itlaq ya ce wa antum akifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallaci kuma Allah ta'ala kamar yadda ya ce a cikin suratul baqara an tahir baitiya lit ta'ifina wal akifina war ruka'is sujud ka tsarkake daki na ga masu yin dawafi da masu yin itikafi da masu yin ruku'u da sujada kaga masu yin itikafi mutlak ne ba kayyade shi da cewa masu yin itikafi kwana daya ko masu yin itikafi kwana biyu ko kwana goma ba saboda haka akallan itikafi a wajen imamu shafi'i inda za ka shiga masallaci tsakanin kwana da ko da tsakanin salloli ne guda biyu wannan itikafin ya inganta amma bai kasance ba a ruwaito daga cikin magabata ba kan cewa suna yin itikafi irin wannan mm. da allah ka yi hakuri malam je ku ɗauko lambar motar eh saboda aka itikafi a ah, wa antum akifuna fil masajid an tsahir baiti lit ta'ifina wal akifina war ruka'is sujud ka tsarkake daki na ga masu dawafi da masu itikafi da masu ruku'u da sujada ba a yi taksisinsa da cewa sai wanda suke itikafi na kwana ɗaya da wuni ɗaya ba eh. wannan shine hujjan imamu shafi to amma kamar yadda aka ruwaito ba a ruwaito magabata na kwarai suna yin haka ba cewa mutum zai shiga masallaci ya ce zai itikafi tsakanin salloli guda biyu kamar yadda za ka ga an sa a babu rahama in ka zo shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nawaitu sunnatal itikaf wani za ka shiga ka yi niyyar sunnar itikafi eh nawaitu sunnatal itikaf in zaka shiga to haka wannan baya daga cikin aikin magabata na kwarai magabata na kwarai sun yi itikafi amma itikafinsu su da irin wannan sigar yake kuma wannan manza'in imam malik yana da karfi a nan wajen daga abin da ya roto daga sayyidina umar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa yayi aufi bi nadarik ka cika bakancen da kai da ya tashi cika bakancen sai ya je yayi itikafin wuni da kwana wanda ya nuna kan cewa yayin da mutum ya yi itlaƙin zai itikafi to wannan itikafin idan ya yi shi na wuni da kwana ya cancanci a ce ya yi itikafi saboda haka wannan ya zama to shine akallan abin da za a kira shi al'itikaf na'am eh shine a wato yawmun wa layla duk da zai yi bayani bayanin zai zo amma tun da dare shi yake zuwa kafin rana saboda haka mutum sai ya shiga bayan kafin faduwar rana don ya samu dare baki daya ya fito eh, bayan faɗin rana saboda kaga ya samu daren ya samu wuni amma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake yi yana farawa da dare ne yana shiga wajen itikafi kafin hudowa alfijir na ranar da za ta biyo daren da zai shiga saboda haka kaga idan zai itikafi na goman karshe rana ashirin ga wata wanda kaga in aka sha ruwa rana ashirin ga wata shine daren ashirin da ɗaya lokacin aka shiga goman karshe da daddare ake shiga goman karshe to amma shi yana shiga tun daga safiyar rana ashirin din in yi kafin sallah asuba zai shiga wajen itikafinsa sai zama to kaga ya samu darare goma da kwanaki goma sha ɗaya wa akmaluhu asharatu ayyam mafi cikar itikafi shine kwana goma domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanayi kamar yadda ya zo a hadisin aisha da ibn umar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ashr al-awakhir min ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafin goman karshe na ramadan wa huwa min nawafilil khair yana daga cikin nafilfili na alkhairi annafila shine kari yana daga cikin ayyukan kari na alkhairi wato alkhairi kari na wato yana daga cikin karin alkhairi da ke cikin alkhairan da ke cikin watan ramadan nafila ne ba wannan ya nuna kan cewa nafila ne kenan ba wajibi bane nafila ne ba wajibi bane wato annafila shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ba a sifar dawwama ba ba a kuma sifar ba a sifar dawwama ba a sifar wato kan cewa yana daga cikin nawafilul khair ne ko kuma ya bayyana aladansa ya bayyana ladansa ba tare da ya aikata ba wannan dai abin ake ce ma annafila ne walahu arkanun arba'a yana da rukunai guda hudu dole sai da su rukun shine abin da yake dole sai da shi a cikin ibada al al-mu'takif na farko mai itikafin dole in babu ibadar itikafi babu ita sai an samu mai yin itikafin to wane ne mai yin itikafin wa huwa kullu muslim shine dukkan musulmi mumayyiz wanda yake mai hankali shine wanda yake wato mai a tamyiz ya hada wato hankali da kuma wato ba balaga ba at-tamyiz kuma bayan balaga yake shine yaro yaro ya zamanto ya iya fahimtar zance fahimta zaka ce masa yi kayi bari ka bari in ana sallah yana iya tantancewa yana iya tantance abin da yake daidai domin a nuna kan cewa hatta karamin yaro ma zai iya itikafi fa yasihhu min al-mar'a dan haka itikafi yana inganta daga mace haga Aisha ummul mu'minin ta ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi matansa ma suka yi itikafi lokaci yayi niyyar itikafi ya shiga wajen itikafinsa sai aisha ta nemi izini ita ma ta shiga itikafi ya ba ta izini hafsa ita ma ta nemi izini ta shiga itikafi ya ba ta izini sauran matan maimakon su nemi izini wajensa sai suka nemi ai hafsa sai ta nemi izini wajen aisha cewa ita ma ta neman mata izini sai ya ba ta izini da sauran matan suka gani su ma duk kowa sai ta zo ta kafa haimarta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito sai ya ce al birra aradna bi hmm? aikin alkhairi suke nufi da wannan wato cewa yana musu inkarin cewa ba aikin alheri bane gasa ce wanda yake ta mata saboda sha'anin kishi ta gane duk matsayinsu duk matsayinsu a wajen Allah jalla wa ala amma ɗabi'arsu ba ta rabu da su ba ɗabi'ar mata haka take wajen kishi ya ce to albirna aradna bi sai ya ce to shi ma kansa ya daina itikafin sai tattare nasa nasa ya koma gida kun ga wannan shine ke nuna cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna ita ake gabatarwa akan kawo gyara alkhairin da ke cikin itikafin a cikin watan ramadan ya gwammace ya bashi saboda ya maganin wannan barnar ta kan cewa a mai da aikin ibada ta zama to gasa kaga babu ikhlasi a ciki saboda haka sai ya ki itikafin sai a cikin watan shawwal sannan ya sake yin itikafin nasa a cikin watan shawwal ya zo ya itikafi to bayan shi kuma kamar yadda Aisha ummul mu'minin ta ce bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam haka matansa suka rinka yi اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشهر الأواخر من رمضان واعتكف أزواجه من بعده matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafin goman karshe na ramadan bayan sa kuma matan sa suka rinka itikafi wanda ya nuna kan cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawwama a cikin yin itikafi saboda haka mace za ta itikafi wasabi da yaro warraqiq da bawa dukkaninsu saboda dukkaninsu sun ci sifar sifar musulmi mu mai ya tabbata a gare su a athani rukuni na biyu a tsawon azumi fala yasihhu bidunihi itikafi baya inganta ba tare da azumi ba wannan wannan shine mazhaban malik sabanin a mazhabar waɗansu daga cikin malamai wanda suke ganin ba sharaɗi ba ne mutum ya itikafi da azumi dalilin malik ko shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan ya rinka itikafi kuma wannan ya hada da cewa itikafin sai na tare da azumi kuma ayar da ta ambaci itikafi ta zo ne a cikin ayoyin bayyana hukuncin azumi tunda Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid a cikin uhilla a cikin uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum kaga yana maganar lailatas siyam dare na dararen azumi a ciki ya ambaci batun itikafi saboda haka wannan karina ce da take nuna kan cewa itikafi baya kasancewa sai da azumi amma wannan ya tawakkaf istidlali da wannan yana tawakkufi kan cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama itikafinsa a cikin watan shawwal riwaya ba ta nuna cewa ko ya yi da azumi ko bai yi da azumi ba riwaya ba ta nuna ba saboda haka idan riwaya ta tabbatar cewa ya yi da azumi to wannan sai ya karfafa maganar malik idan kuma riwaya ta tabbatar cewa bai yi da azumi ba zai karfa maganar sauran malamai wanda ke kuma har yanzu iyakacin ni dai bincike na ban ga wata riwaya da ta nuna kan cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya itikafi ya rama wannan itikafi a cikin kwanakin shawwal ya yi azumi ba ko bai yi azumi ba wallahu a'lam haka wannan matsala ce wadda take matsala ce wadda take babu nassi sarihi a kai babu nasi sarihi a kai cewa sai da azumi mutum sannan zai itikafi amma kun ga wannan shine manza'in istidlalin imam malik kamar yadda na ambata muku to kaga wannan yana nuna kuma kan cewar wanda yake baya azumi wanda yake ba zai iya azumi ba kamar alal misali ah, mai ciwon alsa wanda an riga an hukunta cewa ba zai warke ba saboda haka baya iya azumi sai ciyarwa yake ko kuma tsoho wanda yake ya, ya kai girman da ba zai iya yin azumi ba ko mai cutar kansa wanda yake shi ma an hukunta ba zai iya azumi ba kuma ba zai warke daga cutarsa ba to ga a bisa wannan kaulin duk wa'annan ba za su iya itikafi ba kenan tunda maimakon azumi ciyarwa za su saboda kan aka ce sharaɗi ne sai da azumi za a itikafi an haramta musu ibadar itikafi a bisa wannan kaulin wallahu ta'ala a'lam athalith rukuni na uku al fihi wurin da ake itikafin wa masjid shine masallaci fala yasihhu fi gairihi itikafi baya inganta in ba a masallaci ba kamar gida ko ofis ko ɗaki ko dakin taro ko zawiya ko makaranta itikafi baya inganta ana dole itikafi sai dai a yi shi a cikin masallaci saboda Allah ta'ala ya ce wa antum akifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallaci kamar yadda na gaya muku waɗansu malamai ma sun tafi akan cewa sai masallacin ma sai ɗaya daga cikin masallatai uku masallacin ka'aba ko na madina na annabi sallallahu alaihi wasallam ko na baitul maqdis saboda hadithin hudhaifa eh hadithin hudhaifa la atikafa illa fil masajid thalath babu illa fil masajid thalatha babu itikafi sai a cikin masallatan nan guda uku to amma wannan hadisin an ruwaito shi marfu'an wa mawqufan an ruwaito shi ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito shi kuma magana hudhaifa abinda malam Sheikh Al-Albani ya rinjayar da cewa magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan haka ya riko da wannan yake fatawa akan cewa ba a itikafi sai a wayannan masallatai sauran malamai kuma sun ce a'a bai inganta a ɗaukaka shi ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam magana Hudhaifa ce saboda haka ra'ayin Hudhaifa ne shi kuma an samu waɗansu daga cikin sahabbai sun saba masa saboda haka idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba da juna magana ɗaya ba za ta zama to hujja akan magana ɗayan ba sai a koma asali asali in aka koma asali a cikin alkur'ani itlaqi akai Allah ta'ala cewa wa antum akifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallatai ya itlaqi bai kayyade ba saboda haka kowane masallaci mutum zai iya yin itikafi a cikinsa sai dai idan ya zamanto kuma masallacin ko ana juma'a ko ba a juma'a mutum zai iya itikafi sai dai idan ya hada kwanakin itikafi sun hada da juma'a to dole sai a masallacin juma'a saboda idan ba haka ba zai zama to ya fita ya tafi sallar juma'a to fitarsa da zai daga cikin wurin itikafi ya tafi sallar juma'a ya warware itikafi tunda itikafi ma'anarsa rashin fita daga masallaci zama a cikin masallaci idan ku ya fita ko da dan ya je sallar juma'a ne wanda take kuma dole ne haka to babu itikafin to shi yasa sai malamai suka ce idan dai zai sallar juma'a to ya zamanto wajen da zai itikafin masallacin juma'a ne yanda ba zai zamanto sai ya fita ya tafi wani masallacin ba ya tafi masallacin juma'a ba na'am eh sai a idan dai hadda juma'a a ciki ba amma idan mutum zai kamar na kwana ɗaya da wuni ɗaya zai iya masallacin kofar gidansu in dai kwana ɗaya da wuni ɗaya ne ko kwana uku in babu juma'a a ciki arrabi rukuni na hudu alistimraru ala amalin mahsus dawwama a cikin aiki wanda yake keɓantacce min al'ibadati na ayyukan ibada wa huwa shine fassara wannan aikin da mutum zai dawwama a kansa a cikin itikafi as-sala yin sallah sawa'un nafila da farilla wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani wa dhikrullahi ta'ala da ambaton Allah istighfari tasbihi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a duk suna shiga cikin wannan wa yukrahu lahu an yaf'ala ghayra hadhihi makruhi ne a gare shi ya aikata wani waɗannan abubuwan makruhi ne ya aikata wani waɗannan abubuwan a wajen malik hatta karatun ilimi makruhi ne mutum ya shagalta da karatun ilimi neman ilimi ko ba da ilimi a wajen malik amma a wajen shafi'i ya halatta tunda shi ma ibada ne kuma kaulin shafi'i yana da karfi a nan sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba a cikin waɗannan kwanaki huduba ku ba da ilimi ne sau da haka wanda nuna kan cewa kenan za a iya ba da ilimi a cikin kwanakin itikafi hudubar da ya ku ne dan yana cikin itikafinsa ihtajara hujra ya yi wani ɗan ɗaki haka ya kewaye kansa da tabarma ya tashi yana sallah da daddare sai sabai suka zo suka bi shi a daren farko dare na biyu suka karu dare na uku suka karu sai da masallaci ya cika da mutane dare na hudu sai aka yi ta magana aka ga aka wa mutane aka zo habba kan tsinke a cikin masallaci sai ya fitowa da aka yi sallah har ana jefan tabarmar da tsakuwa wato a tuna masa cewa muna nan to da ya sallah asuba salawatullahi wa salamu alaihi sai ya ce lam yahfa alayya maqamakumul bariha hmm. halin da kuka kasance a ciki jiya da daddare bai buya a gare ni ba ya ce ba wani abu ne ya hana ni fitowa ba illa ina jin tsoron kada a farlanta muku wannan sallah saboda haka ku yi sallah a gidajenku domin sallar da tafi kowa kowace alheri ita ce sallar da mutum ya yi a gida illa sallar naf illa sallar farilla to kaga wannan hudu ba ce da bayanin ilimi tunda kuma ya yi shi yana cikin itikafi ne tunda yana cikin itikafi ne salawatullahi wasalamu alaihi dan lokacin itikafi ne yake ihtijarun alhujra saboda haka wannan yana daga cikin hujjan imamu shafi'i na kan babu laifi a nemi ilimi a cikin itikafi sai dai duk da haka din abinda aka fi so mutum ya wato ya mai da hankali a kai shine ayyukan ibada na tsakaninsa da Allah abinda yake zai fuskanci Allah na yin munajati da Allah jalla wa'ala wanda yake kuma munajati ga Allah sirri tsakanin bawa da Allah babu kamar a cikin sallah da karatun alkur'ani da zikiri da addu'a to an fi so mutum ya shagaltu da wannan yayin da yake yin itikafi ya ce kalishti galibin ilmi daga cikin misalin abin da yake makruhi mutum ya yi kamar shagaltuwa da sha'anin neman ilimi ko da ku ilimin halal da haram ne da ilimin fikihu da sauransu wa kitabatil kathiri min alquran da rubuta da yawa daga cikin alqur'ani kamar alal misali a lokacin ya ce shi ko sai yayi sai yayi abin nan sai abin nan zai satun da bai taba yin kamar sa ba shine zai na itikafi ba abin da zai shagaltar da shi sai ya ta rubutun alqur'ani wa an yakuna imaman ratiban makruhi ne kuma ya to liman ratibi yayin da yake itikafi eh. <laughs> wa hada da'if kamar yadda shi kansa mai sharhin littafin yake cewa wa min al makruhi aidan ala qawlin da'if a bisa qawli wanda yake da'ifi mutum ya to mai itikafi ya to liman ratibi annabi sallallahu alaihi wasallam shine liman ratibi kuma ya itikafi <laughs> to ka ce kowa liman ratibi eh, eh, kasancewa mutum ya zama to liman ratibi da a makruhi ne a cikin itikafi wannan ba makruhi ba ne shi abin ya sa malik yake faɗa ya faɗi wannan yana nuna cewar wato baya kwadaitarwa da mutane su yi itikafi saboda yana ganin ba kowa zai iya cika sharuɗansa ba yace kun ji cewa abubakar ya yi itikafi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji cewa umar ya yi itikafi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun shagaltu da harkar al'umma ya sanya ba su da lokacin da za su yi itikafi ko ba za su iya ba shi haƙƙin sa yadda ya cancance shi ba saboda nauyin al'umma da yake kansu saboda don haka ya dan haka yake nuna a cewa itikafin nan abu ne wanda yake abu ne na buwaya mai karfin al'amari ba kamar yanzu inda muka mai da shi inda muka mai da itikafi ba itikafi kawai ya zama wani dandali ne na abin nan an haɗu baɗu ma ana jiran shekara ta sake dawo zagewa a sake zama a sake an maida shi wani majalisi na hira kaga ana itikafi ana ta abin nan waya ana ta text ana ta hirace hirace to wannan ba haka ibadar itikafi take ba wa an yarqa ala sathin aw manara makruhi ne in mutum yana itikafi ya hau kan ya hau kan masallaci aw manara ko kan hasumayar masallaci wa an aziya ko ya je ta'aziyya ya tafi ya fita ya je zai yi ta'aziyya ta rasuwa da aka yi ko wata musiba da ta samu mutum au yuhanni a ko ya je zai yi barka zai je ya nuna farin ciki ga wani wanda aka yi masa wani al'amari wanda yake kyakkyawa wa an ya takifa gaira makfi kuma makruhi ne ya yi itikafi alhali ba shi da abin da zai wadatar da shi yana da bukata ya shiga cikin itikafi ya bar gida ya tozarta su ba su da abin da za su ci shi ko ya gudu ya san cewa akwai abincin da za a kawo bai zo da shiri ba makruhi ne wannan bal in ma ya ce ya bar iyali ya zo ya shiga cikin itikafi haramun ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul ya isu mutum laifi ya tozarta wanda yake daukan nauyin ya tozarta iyalinsa shine ya gudu ya basu ba su da abin da za su ci wannan laifi ne ya ce kafa bil mar'i ithman ya ishe shi laifi saboda haka haramun ne mutum ya shiga itikafi alhali bai bar ma iyali abin da za su ci ba amma shi ya shiga itikafi ba shi da abin da yake zai wadatar da shi na bukata sai ya je yana yin tambaya ko ya je ya zira ido don a bashi wannan makarohi ne zai iya idan ya shiga amma ya zama cewa ba zai yi tambaya ba to kaga in haka zai sanya ma kansa mashakka wa yustahabbu al-i'tikafu bi ramadan mustahabbi ne a itikafi a cikin watan ramadan wa ya ta'akkadu bil al akhir minhu yana karfafuwa a yi shi a cikin goman karshe na cikin ramadan din domin fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam dan kamar yadda ibnu umar da aisha duk suka ruwaito kana haka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in aka ce ya kasance yana nuna daimuma yi sau ɗaya bayan ɗaya ya nuna kan cewa duk shekara haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi itikafi a cikin goman karshe na ramadan to da haka wannan ya nuna cewar mustahabbi ne a yi shi a wannan lokaci amma ba lallai ne sai a cikin ramadan ba ko ba a cikin ramadan ba za ka iya yin itikafi za ka iya yin itikafi akwai alkhairi da yawa a cikinsa ya ishe mu alkhairinsa cewa an ambace shi a cikin alkur'ani duk da yake daga cikin ayyukan nafila an ambace shi a cikin alkur'ani Allah ya ce wa antum akifuna fil masajid ya ce kuma an tahir baitiya lit ta'ifina wal akifina war ruka'is sujud Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani har a waje biyu wanda yake nuna kan cewa ibada ce wadda take tabbatatta kuma ibada ce wadda yake annabawa sun kasance suna yin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta sannan kuma ga hadisai da suka zo na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam faslun fasali yabtul al-i'tikafu bi fi'l al-kaba'ir itikafi yana baci idan mutum ya aikata manyan zunubi manyan laifuffuka to yanzu ya mutane ake ta shiga itikafin nan yanzu mutane mutum har ya gama itikafin nan bai yi giba ba idan mutum ya yi giba itikafin ya ɓaci in ya ci naman wani ko ya karya kasan ku kuma abin da ya fi sauƙi irin wannan ba abin da ya fi sauƙi a baki kai irin wannan ko kai annamimanci ko kai karya ko kai shaidar zur ko kai magana ta alfasha ba abin da ya fi sauƙi irin wannan to itikafi ya ɓaci ka zina kamar yin zina wa shurbil hamr da shan giya wal kadhib da ƙarya wal qadhf da yin kazafi shine kai mutum kazafi ka kira mutum shege ko ka ce mazinaciya wa bil jima'i da saduwa da iyali wa muqaddimatihi da sharan fage na jima'i shine kamar mutum ya sumbanci matarsa ko ya taba jikinta in yana cikin itikafi kal qiblati kamar wato sumbanta lailan au nahara ko da daddare ko da rana ala wajhi shahawa ta fuskar sha'awa kun ga dai an halatta mutum ya kusanci matarsa a cikin dare ko to banda yana itikafi in yana itikafi yana cikin ibadar itikafi duk da yake ya halatta mutum ya kusanci matarsa bai halatta a cikin itikafi ba tunda Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku rumbaci matanku alhali kuna yin itikafi a cikin masallatai wabil bil kuma yana ɓaci da yin haila al'ada idan mace tana cikin itikafi ta ga al'adar ta itikafin ta ya ɓaci domin ba zai yi ta zauna a masallaci ba so da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zaman masallaci ga mai haila da mai janaba wabil akli wa shurbi nahara da ci da sha a cikin rana da ci da sha a cikin rana saboda sharaɗin itikafi mutum ya zamanto yana azumi naka idan ya ci ya sha azumi ya kare ko da ku ya halatta ya karya azumin kamar alal misali shi matafiyi ne ya zo daga katsina ya ce ya zo daga katsina sai ce bari ya yi itikafi na kwana biyu kaga ai in kwana biyu zai yi ya halatta ya kasaru ya halatta kuma ya dauki ruksar tafiya to yace to tunda ruksa ce ta tafiya yau ba zan yi azumi ba amma kuma yana cikin itikafi sai ya ci ko ya sha to itikafi ya warware wa bil khuruji min al masjid da fita daga cikin masallaci li ghairi ma'isha ba dan neman abin da mutum zai ci ba auli ghairi hajatil insan ba kuma dan buƙatar mutum ba shine ta tsuguno ta bayan gida ko bawali saboda aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi ya kasance baya fita daga cikin masallaci illa li haja sai dan bukatarsa kuma in ya shigo cikin gida la yusallimu alaina illa marran baya mana sallama sai yana tafiya ba ya shigo gida ba shigo daki ya zo ya zauna ya kun tashi lafiya kuna nan lafiya a'a sai ya shiga ya bukatarsa ya koma wajen itikafinsa to haka ake itikafi don haka za ka iya fita daga cikin itikafin ka za ka iya fita ka je banɗaki amma kana tafiya ka je banɗaki ana cewa a ah, malam wani a ah, kana nan sai ka zauna ku hira ku hira sannan ka kowa masallaci kana itikafi kamar yadda dai muke eh, yadda yadda za ka nan gani ana yi a itikafi din hmm? ko da shiga harabar masallaci ka tsaya kana ta hira ce hira ce itikafi ya ɓaci don saboda ka fita li ghairi haja tunda ma'anar itikafi zama a masallaci fita daga cikinsa ba zama ba ne to saboda haka idan dai har zaka fita sai an ƙayyade wannan fitar da bukata haja mecece haja shine abin da yake dole sai ka fita domin sa shine kamar tsuguno ko bayan gida ko cin abinci cin abinci ma haja ce zaka iya fita don ka ci abinci na haka malamai sukan yi fatawa kan cewa idan mutum ma ba shi da wanda zai kawo masa abinci zai iya fita ya je ya sai abinci ya ci ya dawo amma iyakar abin da zai yi shine iyakar wannan bukatar idan ya ƙetare ta sama da wannan bukatar kamar alal misali ya je ya ci abinci bayan ya ci abinci sai ce bari ya shiga bari ya shiga famasi ya dan sayo abin nan a ya dan sayo minti don ya gyara makogoransa wannan ba haja ba ce ko ya da ƙara wani abu sama da wannan bukatar to wannan itikafinsa ya ɓaci na yi karatun a gurguje don saboda mu karasa babin saboda shekaran jiya da jiya da yau duk ba a samu an yi tambaya ba don mu samu abin da ya saurana lokaci mu amsa tambayoyi insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai rubutattu na'am to an rubuto littattafai ba su da alaka da karatu amma wanda suka kawo ga su ne da alaka da karatu sauran littattafai sauran tambayoyi insha Allah sai a bari Allah ya kai mu cikin azumi wajen tafsiri a amsa su za mu iya kiyasin rob ko musaleta da wancan mintin na cikin makilin ko kuwa gome ne hukuncin shakar kirfa ta hanci ba za a iya kiyasinsu ba shi rob a rob yana da madda za ka ji shi in ka sashi za ka ji makakinsa a makogaro amma shi ko makilin ba madda ba ne sauran sai tun da ka riga ka wanke shi ga baki daya saboda haka ba shi da sauran madda ba za ka iya su tare ba hmm? ba za ka iya kiyasin su ba rob da musalaita da kirfa da sauransu da a cikin azumi ba za ka sa su ba saboda za ka suna shiga cikin makogaro Allahu ta'ala a'lam wannan tambaya ya ce akan jinin haila ne idan mace ta gama jini akwai wani ruwa da yake fitowa bayan jinin mace za ta yi wanka ne ko kuwa sai wannan ruwan mai kala ƙasa mai kala ƙasa ƙasa ya gushe ya gushe sannan idan kuma ta yi wankan sai wannan ruwan ya ƙara dawowa za ta kuma yi wani wankan ne a wannan ruwa wanda yake ruwan ƙasa-ƙasa sauran haila ne mace ba za ta yi wanka ba in ta gan shi sai ta ga ruwa wanda yake fari har ta ga ruwa wanda yake fari idan ba ta ganin farin idan ta zauna har lokacin sallah ya fita kamar alal misali ta yi tsarki ta ga tsarkinta ta ga ɗaukewar ta ga ɗaukewar jini babu wannan ruwan mai ƙasa-ƙasa babu jini daidai lokacin sallah a zahar ta ga halla asar tana nema ta shiga ba ta ga wannan ruwan ba wannan ruwan mai fari to a nan wajen sai ta yi wanka ta yi sallah saboda muhtarin azahar zai wuce saboda gudun muhtarin azahar zai wuce sai ta yi wanka sai ta yi wanka ta yi sallah idan ta sake ganin wani ruwa mai ruwan ƙasa-ƙasa to sai ta daina sallah wannan fa kulkula ba ta garwa mai fari-fari ba kenan sai ta daina sallah idan ya zamanto cewar har a lokacin kuma sai ya koma mai fari-fari to sai ta yi wanka saboda ka ta san cewar kenan ita al'adarta tana ganin ruwa mai fari-fari ba tana ganin ƙeƙashewa ba ne don dama alamar tsarki daga haila biyu ne ƙeƙashewa da ganin farin ruwa to idan bata san ita wata iri ba ce to shine za ta yi shine za ta yi wannan in ku ta san cewa in ta saba dama tana ganin farin ruwa din a ƙarshen hailarta to ko ta ga ya kekashe wajen babu wani abu ta saurara kada ta yi wanka har sai ta ga wannan farin ruwa idan ta ga farin ruwa din ta yi wanka daga baya sai ta ga ya dawo ruwan ƙasa-ƙasa ko yalo-yalo to wannan kada ta ɗauke shi a komai inda ta ga farin ruwa wannan ya zo saboda hadisan umma atiya kunna la na kunna la uddu sufrata wal kudrata ba wal kudrata ba'da tuhri shay'a mun kasance ruwa mai ruwan kasa kasa da mai ruwan fatsi fatsi shine yala yalo in dai mun gan shi bayan tsarki bayan mun ga tsarki ba ma daukan sa akan komai an fahimta ko saboda haka shi ruwa mai ruwan kasa kasa akwai lokacin da yake haila akwai lokacin da yake ba haila ba a farkon haila farkon kwanakin al'adar mace idan ta ga ruwa mai ruwan kasa-kasa ko da jini bai zo ba sai ta daina sallah ta san wannan shigowa al'ada ne hmm. alama ce ta shigowar al'ada haka zalika idan wajen ƙarshen kwanakinta in ta ga wannan ruwan al'ada ce yana daga cikin alamar sauran al'ada ba za ta yi wanka ba lokacin kawai da ba za ta yi aiki da wannan a matsayin alamar al'ada ba shine idan ya zo mata bayan ta riga ta ga farin ruwa bayan ta riga ta ga farin ruwa to idan wannan ruwan mai yala yalo ko mai ruwan ƙasa ƙasa ya zo mata to ba za ta ɗauke shi a komai ba ana bi na azumi amma ba na farilla ba ne ko ma na'am to azumin ce ne na yi wa Allah alkawarin zan yi azumi na sati biyu amma ban samu na yi ba kuma ga shi ramadan ya gabato to don Allah mai hukuncin wannan idan na yi bayan ramadan babu komai tunda baka kayyade da baka ce za ka yi ma Allah azumin sati biyu kafin ramadan ba saboda yana nan akanka yana nan kanka wannan azumi za ka yi shi kafin ramadan ko bayan ramadan ko babu komai don ka yi shi bayan ramadan ba kamar ramuwar ramadan ba ce da za a ce idan mutum ya yi sake bai rama ramadan ba har wani ramadan din ya zo to zai rama tare da kowace rana ya ciyar da miskini daya saboda sake da ya yi kai hukuncin ba haka bane a kanka hukuncin ba haka bane a kanka tunda baka kayyade da cewa ga lokacin da za ka yi azumi na sati biyu din ba ah, idan mutum yana brush ko asuwaki kuma sai amai ya zo masa azuminsa ya karye kenan a'a azuminsa azuminsa bai karye ba domin wannan zara a kai kakaro amai shine yake karya azumi amma idan mutum ya zamanto cewar a rashin lafiya ko kamar brush ɗin da mutum yake ko aswaki da yake yi bisa kuskure ya cusa brush ɗin can can ƙarshen makogaransa har wannan ya zamanto ya sa amai ya tuho wannan ba za a kira shi ya kakaro amai ba kakaro amai shine ka sa hannunka ka danna don ka fito don ka sa ka amai wannan shine ke karya azumi matar da maniyinta baya fitowa bayan saduwa sai ta ɗauki wani lokaci kamar sun sadu da daddare ita kuma sai da safe sannan zai fara fitowa to ya azuminta da kuma sallarta babu komai azuminta da sallarta babu komai inda ta yi wanka bayan saduwa din wannan abin da yake fitowa ba za ta ɗauke shi a matsayin mai karya azumi ba ko mai karya mata tsarki tunda ta riga ta yi wanka a kan wannan saduwar da ta yi allahumma illa idan ta yi wani abu na mu'alaja domin maniyin ya fito in ta yi wani abu na mu'alaja na taɓa jikinta wanda har zai sa ya zama kan cewa maniyin ya fito ta yi sha'awa a wannan lokaci to wannan kuma wani abu ne daban a lokacin nan wannan ya zama cewar janaba ta hau kanta kuma azuminta ya warware na'am akwai wata tambayar na'am na'am na'am e eh na'am e ana itikafi ba a watan ramadan ba amma sai da azumi sai mutum ya yi azumi idan zai itikafin ba a cikin watan ramadan ba sai azumin nafila shine saboda haka kaga kenan ai wannan ya tafi a bisa asalin malik ne cewa ba a itikafi sai da azumi don haka kaga idan mutum yana cikin itikafi sai ya ci ko ya sha da rana kaga ya azumin sa ya kare saboda haka itikafin ma ya kare ko da ba a cikin watan ramadan ne mutum zai yi itikafi idan ya tashi yin itikafi kamar a ce alal misali bayan sallah da kwana goma ko kuma ashiru dhulhijja kwanaki goma na dhulhijja na farko sai mutum ce shi ko zai itikafi tun daga ran ɗaya ga watan dhulhijja har daren sallah zai itikafi to sai yayi azumi amma tabar malik sai yayi azumi amma na nafila ba wajibi bane ba wajibi bane da shi kansa itikafin nafila ne to sai dai nafila ce wadda take tana da sai dai wadda take an sharɗanta mata yin azumi saboda haka sai mutum ya azumin sai ya niyyar azumin nafila shawwal eh to shine ne ke cewa ai shi yasa na faɗi wannan sabani din na ce wannan shine mazhabar malik waɗansu malamai sun saba ma malik sun ce ba sai da azumi ba ya ce to abinda zai raba gardama akan wannan shine itikafin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin shawwal shin yayi azumi ko bai yi azumi ba idan yayi azumi kaga wannan hujja ce ka karfa ga malik rahmatullahi alaihi in bai yi azumi ba wannan ya nuna kan cewa maganar malik radiyallahu rahmatullahi alaihi ba ta da karfi to amma riwayoyin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akan itikafinsa ba sun yi shiru akan wannan ba su bayyana cewa ko yayi azumi ko yana azumi ko ba ya azumi sun dai ambata kan cewar ya rama wannan itikafin a cikin ya rama wannan itikafin a cikin shawwal eh na'am alaikum salam na'am na'am na'am eh eh eh wani zai iya ha alfijir da keto eh to kaga dai wannan dai wato sarihin qur'ani cewa yi mutum ya ci ku ci ku sha hatta ya tabayi na al haitul al-abyad min al-khayt al min alfajir ha alfijir fajr ya keto ne lokacin da mutum zai kame daga ci da sha saboda haka kafin minti biyar mutum zai iya ci sai dai ana cewa ai ihtiyati ya zama to cewa mutum ya kame ya yi imsaki daga cin abinci mintuna kafin lokacin hudowar alfijir saboda kada mutum ya to yana kewayen shinge har ya je ya fada ma shinge din inda aka hana shi na'am hatta eh na'am eh hatta da ila aidin ma'anar su da intihaul ghaya ne hatta din intihaul ghaya ne wato za ku yi ta ci ku yi ta sha har sai wannan lokacin hmm? saboda haka wannan shine ya faɗi shine haddin ƙarshe shine hudowa alfijir da haka mutum ya halatta ya ci ya sha har sai da gab da alfijir zai keto gab da alfijir zai keto bal akwai hadisai da suka nuna kan cewa idan mutum yana cikin cin abinci Ah, yana cikin shan ruwa sannan ya zamanto kan cewar alfijir ya keto kada ya ajiye hata ya kubi hajjatahu har sai ya biya bukatarsa duk da yake malamai suna yawan fatuwa akan a ihtiyati saboda kada a kuskure saboda kada a ganganta wato kada a ganganta keta alfarmar watan ramadan waɗansu za ka kan cewar suna jin an kira sallama a lokacin za su zo su mashan ruwa a lokacin za su zo su soma shan ruwa alhali ku hadisin cewa wal ina ubi yadi ahadikum alhali idan mutum yana cikin shan ruwa din ne sai ya zamanto alfijir ya hudo to kada ya ajiye har sai ya gama amma ba wai a lokacin da ka ji za a kira alfijir sai ka ce bari kai sauri ka sha ya kamata a yi taka tsantsan akan wannan na'am ban ji ba na'am eh tana cikin shan magani ko maganin ba za ta daina shan sa ba har abada ba za ta koma zuwa ga ciyarwa ba za ta jira ne har idan Allah ya bata lafiya za ta iya ramawa ta rama idan ba za ta rama idan ba za ta iya rama idan kuma ya zama kan cewar aka yi hukunci kan ja ba za ta iya azumi ba to wannan azumin da ya zama kan cewar ya hau kanta tun da lokacin da ta yi wannan rashin lafiyar har lokacin da aka hukunta ba za ta iya rama azumin ba sai a ciyar a kowace rana a ciyar da biskini daya kuma sai ya zama to azumi da zai zo nan gaba duk ranar da ba ta azumi sai ta ciyar da miskini haka za ta rinka yi tun daga wancan Allah ya ba ta lafiya tun daga wancan za ta rama amma ba za ta ciyar ba saboda jinkirtawa da ta yi zuwa wani ramadan din saboda jinkir abin da yasa ake ciyarwa in mutum ya jinkirta azumin watan ramadan har wani ramadan ya zo saboda ya yi sake amma yana da uzuri kamar na rashin lafiya to wannan zai zamanto a wannan ya sauke masa nauyin kan cewa sai ya ciyar a maimakon kowace rana da zai rama da ya jinkiri na'am maganar itikafi a wajen malik idan ka yi itikafi in za ka yi itikafi in ka shiga da niyyar kwana goma ne in kai kwana daya ka fita to sauran kwana tara suna kanka sai ka zo ka rama su ka kaga yana daga cikin abubuwa guda takwas na wanda na ambata jiya abubuwa ne wanda suke mustahabbi ne amma in ka fara su sai ka cika sun zama to farilla salatuna wa saumuna wa hajjuna wa umratan lana kaza itikafuna har da itikafi idan ka fara itikafi duk da nafila ne kai niyyar itikafin kwana goma sai ya zama to ka kasa yi kai kwana ɗaya aka kira ka interview <laughs> Eh, ko kuma kwangilarka ta fito eh, lpo ya fito za ka fita daga cikin itikafi sai ka fita to sai ka rama waɗannan kwana taran da baka yi ba in kai niyyar itikafin kwana ɗaya da wuni ɗaya ka yi shi ka gama shi kenan za ka iya dawowa daga baya ka sake ƙarawa eh, za ka iya sake dawowa ka kara shi yasa dama an mutum zai shiga itikafi sai ya yi ta ne na kwana nawa zai yi na'am a yaushe ya karyar a cikin na kwana bakwai yana itikafi sai ya karya ya yi kwana bakwai ya yi niyyar itikafin kwana goma da ya kwana bakwai sai ya karya bayan kwana bakwai a lokacin ne dai itikafin nasa ya warware amma wancan kuma wancan kuma abinda Allah ya abinda ya samu ya samu eh wannan na'am na'am ban ji ba a kai ɗaya dai saboda da yawa نعم wala يحيطون بشيء من علمه الا illa bima sha'a ba sa kewaye sani da wani abu na ilimin Allah sai abin da Allah ya so wato duk abin da ga mutum ya duk abin da ga mutane sun samu duk ilimin da ake da shi da ake waɗannan sana'an nan da ake yi da ilimin sanin alkur'ani din nan da kwamfuta da wane ne duk abin da Allah ya so ne kawai ya bayar daga cikin ilimin Allah muka sani eh. wannan zai nuna maka irin girman ilimin Allah kenan jalla wa'ala na'am suna eh wato abin da ya kamata saboda sha'anin mutane a rinka amfani da kalanda wanda suke kokarin lissafin lokacin sallah a rinka amfani da kalanda tunda yanzu Allah ya sa kowa yana da agogo mutum ya rinka duba agogo waɗansu kalandojin yanzu kuma kamar kalandar da ake a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta madina wadda sarkin ladanan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shi dama lokacin sallah lokacin ba lokacin sallah asuba suke cewa ba lokacin kama baki daga azumi ba sa sa lokacin sallah asuba awa minti goma ne kafin lokacin huduwa alfijir haka suke sawa don kada ma ka ce su kyale ka kai lissafi abinda za ka gani kenan a cikin takarda za ka ga suna rarraba ta saboda haka ka sa ma kanka yanzu kamar kalanda ta hukumar shari'a ko ta timing committee ta jama'atu ta jama'atu islam ko kuma agogo da ake yi agogon alfajar da al'asar nan da sauransu agoguna ne ana ana makala su a gida inda batirin yana aiki sosai eh, kada ka je batiri baya aiki ya je ya rude ka to zai nuna maka lokacin sallah to kai amfani da wannan in ya ce ana sallah asuba karfe biyar saura kwata to kamata yi biyar saura ashirin da biyar sai ka daina cin abinci don ka iya tun da wannan yana ɗaya daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mani taqa shubuhat faqad istabra'a li wa irdihi duk wanda ya yi ihtiyadi ya ji tsoron fadawa cikin shubha to wannan ya kubuta da addininsa da mutuncinsa na'am ban ji ba ba zai shiga itikafi da waya zai iya shiga itikafi da waya mana ya halatta a ya halatta mutum ba a ce kada ya yi magana ba ba a ce mutum ya shiga itikafi bai halatta ya magana ba ko bai halatta ya magana da iyalinsa ba bal annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin itikafi matarsa safiya ta zo ta ziyarce shi ta zo ta ziyarce shi a cikin itikafinsa har ma ya raka ta bakin masallaci ya raka ta bakin masallaci da daddare bayan sallar isha saboda ka ya halatta ya halatta kana itikafi ya zama kan kai magana da iyalinka a waya hmm? to amma kuma idan ya zama tokan cewa a lokacin kana itikafi kuma kana ta business kana ta kulla connection to ba kai ba shi da ma'ana itikafin hmm? na'am waya ta gaisuwa eh babu laifi babu laifi ya je ta'aziyya ne a waje ya fita daga cikin itikafi domin ta'aziyya shine ba a yi amma dan yayi ta yin ta'aziyya a cikin a cikin waya babu laifi na'am eh shine yake cewa waɗansu waɗansu suna irin wannan wannan wannan kuskure ne a lokacin da an riga an alfijir din ya fito kuma lokacin mutum zai ce zai sha ruwa wannan kuskure ne eh shine ai abinda za ka ga suna ta yi kenan shine yake cewa zai za ka gani a harami suna yin haka ana kiran sallah lokacin mutane kowa yake kokari ya je ya sha ruwa eh wanda ya sa da matarsa tana azumi to ita matar ana tafsili idan ita mata yadda suka haɗu suka yi to duk kowa sai ya kafara shi zai yi ita za ta yi amma in tilasta mata ya yi ba ta so tana cewa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah amma ya ki ya tilasta ta to ka fara biyu zai da nasa da nata wannan shine fatawan malamai shine a matabar malik shine matabar shafi shine matabar imam ahmad shine matabar abu hanifa eh, amma inda datta inda datta to abin nan kowa zai yi idan ita ce ta tilasta shi ba ba za a iya tasawuri ba sai a'a ba za ta yi ba su biyu za su don ba zai yi ta tilasta shi ba idan ba eh, eh, zai yi ta tilasta shi ba shi da shi namiji ne ita za a iya tilasta ta amma shi ba za ta iya tilasta shi ba ba tare da yana da ragaba ba shi yasa malamai suke bambancewa tsakanin wannan eh, idan ita ce ta ja idan ita ce ta ja shi har suka yi to za ta yi shi ma zai yi amma idan shi ne ya tilasta mata tunda ita ba ta da iko sabaninsa to shi zai kafara biyu amma ita ba za ta yi kafara biyu ba na'am kwana biyu ko uku kafin sallah eh zai iya ya ce zai yi wato zai goman karshe banda kwana biyu na karshe ko ha kake nufi eh eh eh inda yadda dai duka iyakance makanka to sai ka cika idan ka iyakance kwana hudu a ah, za ka koyaushe za ka ko farkon azumi ko tsakiya ko farkon goman karshe ko karshen goman karshe duk yadda ka yi shi yayi sai dai an fi so abu ne mai yasa ake san itikafi a goman karshe saboda daren neman daren lailatul qadr domin kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin umar a afwan hadisin abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi goman tsakiya yana neman daren lailatul qadr hadisi abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi a goman tsakiya yana neman daren lailatul qadr sai a daren da zai fita sai mala'ika jibril ya zo masa a cikin bacci ya ce masa innal ladhi tatlubuhu amamak abinda kake nema yana gaba har ya fita daga cikin itikafinsa sai ya koma ya duk wanda ya itikafi tare da ne ya koma sai ya koma rana ashirin a daren ashirin da ɗaya ya ce bayan sallah asuba ya ce na yi itikafi ina neman wannan dare jibrilu ya zo ya ce abin da nake nema yana gabana don haka duk wanda ya itikafi tare da ni ya koma kuma ya ce min cewa na ganna a cikin wannan dare ina sujada a cikin ruwa da yumbu saboda haka a daren 21 ran da ya koma daren 21 ga watan ramadan sai aka yi ruwa kuma tunda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da da ganyen dabino aka lullube shi saboda haka ruwa ya rinka kwarara da aka yi sallah asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada a cikin ruwa da yimbu da ya sallama ya juyo sai gashi an ga ruwa da yimbu a jikin goshinsa da hancinsa saboda haka ya tabbatar da kan cewa wannan hadisin ya ɗaya daga cikin hadisin da ake nuna kan cewa tabbas daren lailatul qadr a wannan shekarar daren 21 ne kuma akwai waɗanda aka suka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lailatul qadr daren 27 wannan shine hujjar da take nuna kan cewa tanaquli yake yi wata shekara ya zamanto daren 21 wata ran da uku wata ran da biyar wata ran da bakwai wata ran da tara amma dai a cikin mara ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ga ɗaya daga cikin hikimar yin itikafi shine neman daren lailatul qadr dan in dai ka zauna in dai kai in dai kana itikafi in dai ba irin itikafin mu na 'yan zamani ba hmm? wanda mutum zai je ɓata lokaci in dai zaka yi itikafi zaka kwana a masallaci kana ibada a cikin goman karshe to ka tabbas ka yi dace da lalatul qadr in dai kai kwana go in dai kai a goman karshe nan tabbas ka dace da lalatul qadr amma kaga sabanin waɗansu waɗanda ko da ana yin suna zuwa sallar tarawih da sallar tahajjud wataran sai mutum waɗansu za ga su sai daren marar za su zo daren mara kawai za su zo to idan ya zamanto be in ya zamanto kuma kan cewar an yi kuskuren lissafi <laughs> ko da yake shahara idin layin kusan ko an yi kuskuren lissafi Allah yana abin nan Allah yana tare da mutumin da ya kyautata zato ga Allah jalla wa ala to tambayar ita ce ta karshe mal eh eh 120 zai kwarai wata biyu a jere sai dai in yi nasa zai iya hutawa in yi wata biyu a jere zai iya dan hutawa sati ɗaya sati biyu wata ɗaya sannan ya sake yin nata kuma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك لنا في شعبان ورجب اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن يوفق فيه لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فرج عنا ما نحن فيه اللهم فرج همنا واكشف كم واكشف هم واكشف غمنا ونفس كربتنا اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل الامن والقرار في بلادنا وام بالخير بلاد المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمد بنا الاعداء ولا الحاسدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين